Ah, assalamu alaikum so ah, duk wanda ya ci karo da wannan bidiyon in dai har kana so ka samu kuɗi a online kuma ba tare da ka saka ko sisi ba kar ka sa ko sisin ka amma na tabbatar da cewa inda dai kai aiki da wannan application din definitely ne sai ka samu kuɗi da shi da haka dai kawai ku dai ku biyo ni cikin wannan bidiyon so amma da fari in kana kallo ne a facebook ka duba saman wannan bidiyon zaka ga link din wannan application din to ka danna link din kana danna link din zai kai ka gurin da zaka je ka dauki application din so kana dauko application din da ka zo ka ɗauko shi to sai ka zo ka buɗe shi so in kuma kana kallo a whatsapp ne to akwai link a saman bidiyon ko kuma a kasan bidiyon duka zai iya kasancewa duk inda ka ganshi kawai ka danna link din zai kai ka gurin da zaka je ka ɗauko application din. so bayan ka danna link din ya ka je ka ɗauko application din to sai ka zo nan bayan ka shigo kai tsaye kamar yadda kuke gani to sai ka zo ka taɓa wannan gurin da kake gani alama ta google ko kuma login with email to bayan ka taba so zaka jira zai kawo maka dukkanin email din da ke kan wayanka to sai ka zaɓi email ɗin da za ka yi rijista da shi so kamar ni tun da na riga na yi rijista amma yanzu zan zaɓi wacce zan yi amfani da ita ma'ana zan yi rijista da ita so kai tsaye zan yi rijista da wannan so sai in taɓa continue so kana tabawa zai kawo maka zaka zai tambaye ka continue ko cancel sai ka taba continue bayan ka taba continue still dai zai iya kawo ka wannan fuskar to ka dan saurare shi so bayan ka taba za a iya tura maka code ta cikin email ɗinka to sai ka je ka ɗauko shi ka zo ka saka shi kawai sai ka wuce so kamar yadda kuke gani gashi nan ya dauki wannan email din gashi nan kamar yadda kuke gani zai kawo ka wannan fuskar ana buƙatar zaka cike step guda uku ne gashi muna step 1 to uh, step 3 ne to da haka sai kai scrolling da zaka ga yanzu yana a ah, in, uh, English to duk yaren da kake ji gashi nan zaka iya canza yaren da kake ji to sai kai scrolling down sai ka zo ƙasa gashi nan zai nuna maka zaka yi amfani da dark uh, mode ne ko kuma light them ma'ana dark them ko light them ma'ana fuska kenan so misali mu dauka za mu yi amfani da light din to sai mu taba nan gashi nan kana taba za ka ga ya dawo kan wannan fuskar idan kuma dark, dark mode din kake bukata to sai ka koma da shi duk wanda kake bukata to yanzu dai lalle yanzu bari mu bar shi a wannan dark din to sai ka taba wannan gurin da aka ce next step so gashi kamar haka to bayan ka taba next step to za ka jira zai kawo maka wannan fuskar kamar yadda kuke gani to a nan gurin akwai invitation code da za ka samu definitely ne za ka saka wannan invitation code in kuma kai skifin a kyautar da suke bada wata welcome bonus wanda za ka iya cire ta direct ba za a baka ba don haka akwai matukar muhimmanci ka saka wannan invitation code din to kai tsaye already ka riga ka kofe shi sai ka dannan gurin kana dannewa sai ka taba gurin da aka ce first so gashi kamar haka bayan ka danne za ka ga already gashi nan kayi din sa gashi nan ya fita to abin da za ka yi kawai shine na gaba sai ka zo sai ka taba gurin da aka ce submit nan gurin da aka ce submit in kuma ba za ka sa ba sai ka taba skip amma ka sani ba za a baka welcome bonus din da ake badawa ba wanda zai za ka iya zuwa ka je ka cire shi nan nan take to sai ka taba submit bayan ka taba submit shikenan zai wuce da kai wannan fuskar ka gani yanzu already an bamu 100 point na shi wannan congratulation an bamu 100 point to in baka saka ba ba za ka samu wannan a Ah, ma'ana welcome bonus din ba wanda zaka iya cire shi direct na 0.4 ah, ne dollar duk kuma abin da ka samu in ka zo cirewa ninka maka suke so kai tsaye yanzu abin da zaka yi shikenan sai ka taba gashi nan sai ka taba skifin gashi kamar haka so bayan ka taba skipping za ka ga an kawo maka step 3 normal gashi nan ya riga ya hau to abin da za ka yi shine za ka yi maintaining za ka danna wannan gurin da aka ce mint so gashi sai ka danna bayan ka danna gashi zai kawo maka wannan fuskar gashi nan wannan label label ne duk da kake gani gashi nan wanda kowanne za ka kai wannan matakin kuma samun kuɗi za ka yi mai matukar yawa da wannan application din sai ka taba let start gashi nan a nan ƙasa let start gashi nan so bayan kai click akan gun da aka ce let's start to za ka gani gashi nan an kawo mu gashi nan za ku ga cewa gashi nan an ba mu 0.04 wanda shine adadin wannan point din da aka bamu na welcome bonus to yanzu zaka iya cire fa wannan kudin da kake ganin an baka wannan dola din zaka iya cire shi nan take in kana so zaka withdraw kai tsaye gashi nan a sama za ga an ce maka withdraw with Binance gashi nan sai ka iya taba kanshi bayan ka taba kanshi zaka jira zai kawo ka wannan fuskar to zaka ga nan gurin gashi nan in ta PayPal ne zaka iya cirewa ta PayPal in kana da PayPal account in kuma ta Binance ne zaka iya taba gunda aka ce add your Binance account to kai tsaye already ka kofo wannan wallet address na Binance to sai ka zo kai kilika a nan gurin already mun riga mun kofo ta sai mu zo mu kilikin gashi nan zaka je Binance in kuma wani exchange kake da shi to zaka je zaka kofo wallet address din amma in zaka kofo wallet address din zaka kofo wanda yake BSC ne domin shine na Binance okay Binance network kenan to shikenan sai ka taba confirm bayan ka taba confirm so gashi nan za ka yi adin din wannan shi a wannan wallet address din gashi nan sun ce this binance account gashi nan an riga an yi amfani da shi already dama na riga na faɗa muku cewar na buɗe wani account din wannan zan nuna muku yadda za ku yi aiki da shi ne okay so abinda za ka yi kenan kai so abu na gaba shi ne Uh, za duba a uh, nan guraren gashi nan za ka cash a cash in kana son cash nan wannan diamond din zan nuna muku amfanin sa shi ma so gashi nan dai in kana so zaka yi add a uh, your account in zaka cire kuɗi sannan zaka iya cin uh, gashi nan 0.2 dollar sannan 0.5 dollar duka adadin abin da ka samu zaka iya cire shi direct su ma baya ɗauka wani tsawon lokaci za su tura maka shi direct zuwa account ɗinka za ka ga har dola ɗari za ka iya ci normally so abin da za ka kenan so sai mu dawo ainihin homepage ga gashi kamar yadda kuke gani so abu da za ka yi na farko na gaba shine za ka duba nan tsakiya ga wani guri nan da aka yi wata alama an yi start to za ka taɓa shi mining kenan wannan ɗan abun in ka taɓa shi so wannan abin, hannun nan nashi da kuke gani zai ringa sako da wannan diamond ɗin zuwa cikin wannan ɗan lalitar da kuke gani gashi nan barin dan yi cycle ɗinsa barin dan yi kun gan wannan gashi nan wannan dan hannun nashi da ya daga gashi na yi kibiya to zai ringa sako da wannan diamond cikin wannan yan lalitar to kaga ashe shi ma wannan diamond din kuɗi ne sosai sosai to sai ka zo abu da zaka yi sai ka zo ka taɓa wannan gurin da kaga an ce maka start barin dan canza kalo din nan domin mutane su ga abin da nake nunawa sosai sosai gashi nan a gurin gashi nan na yi cycle up one to wannan dai shine abin da nake nufi so gashi barin dan yi cancel gaba daya to sai ka taba gashi nan kan wannan kayi start so gashi in kuka duba za ku ga a hannun shi wannan abin gashi nan yana sakkowa to za ku ga yana shigowa cikin wannan dan yalla liter so in kuka duba ga number nan tana abin nan duk in ya sakko da wannan diamond din za ku ga number ta karu a cikin wannan yalla liter sannan kuma in ka taba ta shi wannan diamond din zai fita daga ciki ne zai koma nan gurin za ku ga gashi nan yana saituwa a nan gurin yana taruwa so shi ma kuma za ka iya canza shi dawo wannan dola ɗin to duka kaga samun kuɗi ne sosai sosai wanda za ka yi da shi wannan application din so kuma na nuna maka yadda za ka yi withdraw in kai adin din account ɗinka normal za ka yi withdraw adadin abin da ka samu 0.2 dollar a 0.02 dollar 0.4 dollar 0.2 gashi nan dai har izuwa a 100 dollar ko kuma above duk abin da ka tara za ka iya cire shi a cikin wannan account din sannan kuma za ka iya following ɗinsu dole za ka yi following ɗinsu a twitter nasu gashi nan twitter handle ɗinsu za ka yi clicking za ka je za ka yi following ɗinsu so zai nuna maka in ka taɓa gashi misali za ka ga an ce follow gashi sai kai kilikin in kai kilikin so zai iya kawo maka twitter account naka sai ka taba in ka taba shi gashi kamar haka to zai ce maka just Ons ko kuma always ka taba just Ons din to in ka taba zai nuna maka authenticate your uh, account to ka danna kawai normally in ya gama to already ya riga yayi follow din ko kuma zai kai ka ciki to duk wanda ya kawo maka sai kai following din su bayan ka kammala already sai ka dawo kamar yadda kuke gani to a nan, kun ga ya ce failing saboda ban yi following din su ba amma already na riga na san na yi following din so wannan ba matsala no case so abin da zaka yi na gaba shine zaka iya buga game gashi nan wannan alama ta game ne zaka iya buga game kuma shi ma wannan game din duk da zaka buga karin wannan diamond zai zaka samu kowace game in ka in ka taba wannan plane zaka ga ga game nan ya kawo maka play now zaka ga zai kawo maka gyama-gyamai da yawa to zai ce maka kayo installing dinsa kuma in kayo installing din ka buɗe kana yin installing ka buɗe sai ka shiga ka buga wannan game din. to adadin a tsarin mintunan da ka ɗauka to adadin diamond din da zaka iya samu to wanda zai sa ka samu kuɗi sosai sosai da shi so ya danganta so abu na gaba shine sai ka zo sai ka dawo nan home page ko kuma ka sake taɓa wannan gurin da aka ce play to in wannan play to in din za ka ga zai kawo maka gyama-gyamai da yawa sai wanda ka zaɓa shi ma still sai wanda ka zaɓa za ka yi taɓa mo in ka taba mumu gashi nan zaka iya jawowa duka zaka iya jawowa zai nuna maka su da yawa ne so yana da kyau a ce ka fara sosai so wadda duk wasu hanyoyi ne da zaka tara kuɗi sannan zaka iya gayyatar abokanka in zaka gayyaci abokinka zaka ga gunda aka ce withdraw now to sai ka taba in ka gayyaci mutum to abinda ka gayyace shi kan kun gani nan gurin muna da ah, 0.40 dola wanda muka gayyaci wani so wanda gashi na anan gurin za gani so kai tsaye za ka iya uh, da uh, withdraw din shi normally so wannan abin da ka samu ne fa da aka gayyace ka gashi nan go to withdraw in kai scrolling down za ka ga gashi go gashi nan withdraw ne an nuna maka go sannan za ka iya yin fill uh, the referral code to get gashi nan wannan in ma baka sa ba su kasancewar mun riga mun sa ne muka samu wannan din gashi nan a nan gurin to za mu yi withdraw din shi direct so in kuma ka sa zaka iya nan gurin kuma zaka yi zo ka taba gunda aka ce verify your social account to zaka yi clicking din shi gashi so dole ne ka taba wannan google din in ka taba kai tsaye zai yi verify in yayi verify normally shikenan account ɗinka ya inganta so wannan shine hanya sannan Uh, zan nuna maka yadda zaka yi exchanging din wannan uh, demon din gashi in ka taba kan shi kai kiliki akan shi so zai kawo maka wannan guri in kai in ya kawo maka wannan guri anan again sai ka zo ka taba gurin da wani alama na white gashi na kan cash to sai ka dawo da shi kan demon in ka danna kan demon din ku ga gashi ya dawo to zaka ga gungun da aka ce exchange to cash zaka iya danna shi ka canza duk uh, demon guda dubu goma ne yana matsayin uh, 0.5 02 na dala so kaga shi ma kuɗi zaka tara in ka tara awa to zaka tara kuɗi da shi sosai sosai wannan application ne wallahi kar ai wasa da shi application da ana samun kuɗi sosai sosai so wannan ita ce hanyar da zaka bi ka tara kuɗi da wannan application in zaka yi taba wannan alamar ta wannan dan abin to zai kawo maka mu game ne da box da sauransu duka zaka iya faɗaɗa ka da sauransu duka gashi nan ka taba akwai exchange da yawa da nft box da duk wani abu da kake nema irin su bitcoin menene duka duk da su idrop duka duk suna badawa wannan application din so wallahi kar kai wasa da wannan application din application ne mai matukar girman gaske kuma wanda za a samu kuɗi so wannan shine a takaice ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment na faɗa muku za ku iya kwafi din wannan referral link ɗinku ma'ana referral code ɗinku ko kuma ku danna my invitation income to ko kuma ku danna invite now dukan kun danna gashi nan zai baku damar da za ku ɗauki link ɗinku sai ku tura so wannan shine a takaice ga wanda yake da tambaya zai iya mana sharshi ta bangaren yi mana comment mun gode mun gode sai a tara a bidiyo na gaba insha Allahu za mu sake kawo wani sabon bidiyon wanda zai amfane mu za mu sake kawo muku sababbin update wanda za a samu kuɗi sosai sosai